Sashen Hausa Studio Kalangu ke sauraro kunguma man dantani ke gabatar muku labarin. Yau ne a nan yame aka sallace zagawar shekaru biyar da Studio Kalangu ke gudanar da ayyukansa tsarin Fondation Irondel Niger za ku ji karin cikon bayani a cikin shirin. Shari'ar dan jaridar nan mai bincike Musa Aksar da ake tuhuma da bata suna a cikin binciken badarkalar harabar ministan tsaron ƙasa sai ranar bakwai ga watan mayu mai zuwa ne za a bayyana hukuncin a shafin rahoton na musamman za mu magana kan shingayen da ke hana ruwa gudu ga batun jagorancin mata masu halin na kasa a ƙasar niger masu raro barkamu da yau juma'a tara ga watan april 2021 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla A yau da sai ne a nan yame aka sallace zagayowar shekaru biyar na girkin studio Kalangu wani tsari da Fondation Irondel ta girka a ƙasar Niger a shekara ta 2016. Studio Kalangu na shiryawa kuma ya watsa labarunsa ta kafofin rediyoyi 46 da cibiyoyin talabijin 6 abokanan hulɗarsa a faɗin shimfiɗar ƙasar Nijar baki ɗaya. Shugaban tsarin Alhassan Abdu ya yi jawabi kamar haka. Studio Kalangu a sai dusuma Studio Kalangu ta soma sannu-sannu yanzu kuma ta girma daga yare uku zuwa biyar. Yanzu radiyoyi shida ne suke kama mu. Muna fatan karawa don baiwa al'umma Nijar damar samun labarai duka abubuwan da ke wakana a Nijar kuma mu baiwa kowa damar ya kawo gudunmawarsa. Za mu yi kokari don ganin daidaitawa a wajen ba da labarai. Tunda aka bude Studio Kalangu yau ya kai mutum 100 da suke aiki a ƙarƙashin studio kalangu a yau studio kalangu ba radio ne ba kaɗai har da talabijin saboda a wannan shekara muna aiki da talabijin biyar hudu a nan ya mai daya a zandar a shekaru masu zuwa za mu ƙara abokanin hulɗarmu na ganin abin da za mu zama pour voir qu'est-ce que nous allons devenir. Dai a kan batun wannan sabgar zagayowar shekaru biyar na Studio Kalangu, kwamitin sadarwa a yau da sa ya halarci sabgar wato ta girkin studio kalangu din na shekaru biyar hukumar koli batun tsarin kawo daidaiton kafofin labaru csc ya yaba jadawalin tsarin tsaren studio kalangu ga kalamun da malam isa nasiru daraktan harabar shugaban csc yawa nafisa adamu sirfo A yau shekaru biyar da Studio Kalangu take girmama har kullun nauyin da ya rataya kanta na bunƙasa 'yancin samun labarai ga al'umma. Shekaru biyar da Studio Kalangu ta yi suna a fagen sadarwa a Nijar, bisa nuna daidaici, bisa ƙwarewarta, rashin nuna son ranta, kuma musamman ma bisa watsa labaru na gaskiya daidai kuma tare da neman hancin labarai. A ɓangaren hukumar sadarwa, mu duka muna farin ciki da Studio Kalangu da ayyukanta kuma za mu ci gaba da tallafa mata har ma da sauran kafafen watsa labarai na Nijar da zumar kawo musu goyon baya da suke bukata domin tafiyar da ayyukan su na jarida. Duk dai akan batun cika shekaru biyar na girkin Studio Kalangu, Cooperation 6 ɗaya daga abokanan hulɗa da Studio Kalangu ta tunasar da dalilan girkin Studio Kalangu a ƙasar Nijar. Fondation Irondel ita ce cibiyar gudanar da ayyukan shugaban ma'amular hulɗar. Christian Eges ya ce bayan shekaru biyar wannan hulɗa ta samu ci gaba kuma tana kan hanyar manufofin da ɓangarorin biyu suka tunkara ga fasarar bayanin da ya yi wa Nafisa Adamu Silfo. Wannan hulɗa na tafiya da kyau na da kuzari in tuna muku a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekara ta shida Wannan hulɗa ta soma bisa tsarin tallafin ƙasar Swiss ga shirye-shiryen zaɓe. Kuma tun lokacin waɗannan tsawon shekaru hulɗa ta bunƙasa daga dukkan fannoni tana daidai da muradun kullum na haɗin gwiwa na Fondation Irondel da na Cooperation Swiss da ke da manufar samar da nagartattun labarai bisa 'yanci kusa da al'umma kuma bisa tushen tattaunawar al'umma. Mun yi mamaki mu duka da kwarewar da aka nuna ta wani bangare kuma yan amfani da fasahohin zamani na sadarwa mun sa akwai kalubale na kuɗi za mu gwada neman wasu hanyoyi na samun kuɗi rike alƙibla yanzu kalubale da muke so mu rike a tsawon shekaru masu zuwa to game dai da aikace-aikacen da studio kalangu ke yi bari mu leƙa a gabascin ƙasa yankin Agades arewacin ƙasa domin mu ji yaya ne mutanen da ke can suke fuskantar ayyukan studio Kalangu. Rediyo Maidiana ta Dirku tana ɗaya daga cikin rediyoyin da suka shiga sahun kafofin labaru abokanan hulɗa da studio Kalangu ta girka baya-bayan nan arewa maso gabas da Agades. Ma'abuta sauraronmu na garin sun ji daɗin wato shirye-shiryen na studio Kalangu. Ga dai irin bayanin da suka yi a kai. Muna matukar jin daɗin shirye shiryenku balle wayar da kawuna bisa tsaro kiwon lafiya da tattaunawa da kuke yi da bangarori daban-daban. Gaskiya shirye shiryenku suna ƙayatar da mu duka da yake muna da nisa amma muna samun labarai a waɗanda ma ba su da talabijin a gidajensu. muna jin daɗi muna saurare abin gakin na mata wannan da muna saurare shi da kyau da kyau. Wani bi in ba mu samu labarurkan nan mu da kan ma sai mun tambaye 'yan radiyo din durkubu tambaye su wai lahiya muna samun labarin da ba mu iya samun su nan wanda kuke turowa wani muke samun daga karye shida muna sauraron su kuma da sai karye goma ana maimaita kana samun lokacin da zaka samu ka zamna kai saurare akwai wanda ba su yin hausa ba su yin faransi idan in ana samun na barbarci ma a dinga turowa hakika abun kwarai ake ma guda studio kalangu tafiyar yanayin niger Yanzu kuma sai mu komo ga bayanin wato Musa Aksar ɗan jarida mai bincike kuma daraktan majalar levanama a yau da sahi ne aka gabatar da shi a gaban kotun shari'a na shiya ta uku a nan yame. Abin tunasarwa ana tuhumar shi ne da ɓata suna a cikin wani binciken da aka yi bisa badarkalar da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa akan karar da wani ɗan Nijar ya kai wanda yake zamne a Belgium. an mayar da sakamakon shari'ar zuwa ranar bakwai ga watan mayu mai zuwa muktar hamadu ya mashi tambaya sai ya ce mun zo koti na yi magana bisa wannan addaman kuɗi da aka yi miliyar 71 a nan ofishin minista na tsaro kaga lauyan waɗancan sun zo sun nemo wani da yake can yana kuncin shi can belgica bruxelles ya zo ce an zarge shi da wani abu kuma muka zo muka ce to ga abun da muka sani bisa wannan bincike da muka yi kuma wanga bincike ana so nan a taushe shi a niger to ya huta ƙasar niger wanda duk yake so ya taushe shi ba ya kai shi ko ina tunda a shekaran jiya wasu babban masu bincike da ake ce ma expert sun hudo ga anket da na yi a can majalisa ta Birtaniya. Duk wanda yake so yau ya tihe wani garami ba ya tuhuwa in Allah ya can kasashen waje ya iske. Shi wannan mutumin akwai 'yan bayan shi ba shi kadai ne ba mutane da yawa ne a cikin wannan babba anket da muka yi. Kuma zan iya cewa kokowa ta kare ba kuma wannan abun ma bai kare ba. In Allah yarda duniya sun san me akai. Bari mu garzaya babban birnin kasuwancin Nijar. Babban kotun maraɗi a jiya ne ya soma zaman shari'ar manyan laifuka aji na farko a jimilce kes 231 za a wa shari'a da suka shafi mutum 447 da ake tuhuma a cewar babban alkalin kotun muktar henry martin ya zana manya-manyan laifuka guda hudu da za a wa hukunci wakilinmu muhammad mamman ya aiku muna da bayanin nasa Game da zaman taro na farko shine takamaiman yin shari'a na munanan laifuka da aka kasa zuwa hudu akwai bugu kai ga mutuwa akwai fyaɗe akwai kashe jarirai da kuma kisan kai su ne waɗannan rukunoni hudu na maye laifuka za a shari'a su a zaman wannan taro bayan wannan zama wanda zai biyu shine za a mai da hankali kan wasu laifuka da aka rubuta musamman ma kisa cikin iyali misali mutum ya kashe ma'aifinsa ko ma'aifiyarsa waɗannan laifuka haka ne mafi muni sosai sannan akwai sace-sace da ake yi da motoci da babura da kuma makamai wannan wasu 'yan bindiga daɗi ne da kuma masu fashi da makami da za su bayyana gaban alkalai a zaman taro na biyu Yau a kwana a tashi shekaru 22 ke gada shugaban ƙasar Nijar Ibrahim Bare mai nasara akan wani juyin mulkin da sojoji suka yi aka kashe shi. A cewar Jibril Bare mai nasara kanan marigayin ya ba mu bayani a kai bari dai mu saurare shi. An yi shari'a can eh, kotun Kediyawo tun arif da dubu biyu da goma sha biyar. An ba mu gaskiya an ka ce lalle kishin gila ne. An ce a ba da diya an ce kuma a yi bincike a san dalilin ne an ka kashe bari. An san ko dalilin ne mai kasan sai an shari'a ce ga shi a ce gawa ne gawa ne suna ci. To amma yin shari'a ta hido ta ce ga wanga gawa ne gawa ne shi ne a ga shugaban to kenan sai mu ce a wa A jiya ne aka gudanar da sabgar buɗe sabon ɗakin karatu na cibiyar al'adu ta Amurka da ke girke a cibiyar harabar jakadancin ƙasar Amurka da ke nan yame. Stefan Drake Korn, kakakin harabar jakadancin ya yi wa Olivier Asogbavi karin bayani ga fasarar kalamun nasa. Daga ranar yau mutane za su iya amfani da ɗakin karatun mu da ke da intanet kyauta. Baya ga wannan abokan hulɗarmu za su iya rubuta kansu domin samun katin ɗakin karatun littattafai domin su riƙa aron mu na harshen Faransanci da Ingilishi. Muna ba da damar shirya taruka kan ba da shawara tare da mai ba da mu Education USA domin taimakawa ɗaliban da ke karatu a Amurka a bayan azumi za mu rika nuna silima kyauta da Faransanci da Ingilishi cikin zauren mu. Haka kuma za mu kafa gungun zuwa rangadi kowane mako da Ingilishi. Studio A ƙasar Nijar shigar mutane masu ɗauke da halin na ƙasa cikin al'amuran rayuwar jama'a da na siyasa musamman ya mata bai inganta ba sosai a ƙiyasin da Kadi Mumuni shugabar ƙungiyar ƙasa ta masu ɗauke da halin zaye ba ta wayar talfo Rahilatu Sumana ta firanta da Kadi Mumuni ga kuma zubin firanta su. Mun lura da wasu matsaloli da ke zama shinge da kenan suna hana halartar mata masu halin na kasa cikin al'amuran rayuwa ta yau da kullum da kuma na fannin siyasa. A takaice musamman bisa kan shugabancin su. Waɗanne matsaloli ne masu fama da na kasa suke cin karo da su? Misali fannin ilimi in ba a sa mace a makarantar boko ba yana iya zama silar rashin shugabancinta su ne ake kira da shingen ɗabi'u son zuciya da ake tsammanin mace mai halin na nakasa ba ta iya zama magajiyar gari ko 'yan majalisar dokoki ko a ce ba ta iya jagorancin wani taro. Akwai kuma abubuwa wanda ake kira da shingen hukumomi suna faruwa ne lokacin da shirye-shirye da manufofi ba su inganta mace mai halin na kasa. Misali bisa zancen kaso sanin kowa ne akwai kaso na mata gaba ɗaya. In dai cikin wannan kason mace mai halin na kasa ba ta da rabo wannan yana iya zama shinge wajen halartar ta cikin rayuwa ta yau da kullum da ta siyasa. Albarkacin shin menene kungiyar jama'a masu fama da nakasa na kasashen afirka ta yamma suka hadu a satin na awaga dugu burin shine a yi nazari bisa kan shugabancin mata masu halin nakasa da halartar su cikin al'amuran rayuwa ta yau da kullum da ta siyasa su raba sanayya da sauran jama'a don su zama abin koyi da misali na mata masu kuzari daga halartar rayuwar jama'a da ta siyasa su kuma ba da shawarwari don ci gaban ƙasashe da inganta rayuwar mata mata masu halin nakasa. Damuwar tarayyar mutane masu halin nakasa ita ce su ga duka mata masu fama da nakasa na kasar Nijar su ci gishin kansu kuma su kawo gudunmuwar su cikin ginin kasar mu. Wani mataki ne tarayyar kungiyar jama'a masu fama da na kasa na Nijar suke idan aka danganta da na yankin ƙasashen Afirka? Ƙasar Nijar ta hanyar FNPH tana da matsayi mai kyau idan aka kwatanta da sauran ƙasashe na FOWAF. Tarayya ce ta nakasassun yammacin Afirka saboda ƙasar Nijar ce ke da shugabancin FOWAF. Kuma abu ne da yake da fa'ida da ke tafiya bisa hanya mai kyau don fifita yaƙi da ɗaukakar hakkin nakasassu. Hadafin da dukkan ƙungiyoyi suke so shine a samu gari wanda a cikinsa mata masu halin nakasa za su halarci abubuwa bisa daidaito da sauran mutane. karshen labarun kenan a madadin Isaka Saini da ya tace saitin kuka ji ne ran gaɗaɗam ni na ku ɗan badan da Arlit Malama Mungun ke a futa lafiya. Rakiya albishirinki. Goro hawa. Shakku ya kare a game da sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? Kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen Studio Kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.